uwa masu albarka barkan mu da sake haduwa da ku a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda yake a wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana yammaci ne na talata sha takwas ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya ce da Sha tara ga watan hudu shekarar dubu biyu da bakirai 2022 wannan kuma shi majalisi na tafsirin alkur'ani na goma sha bakwai a cikin jirgin majalis na tafsirin alkur'ani da girma da muke gabatarwa a wannan wata na ramadan allah madaukakin sarki muke roƙo ya dace da mu idan ba mun ba muna cikin bayanin farko farkon wannan sura da albarka suratul baqara a nan ne inda lokaci ke mana mun ji bayani akan nau'o'in al'umma da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da su a yayin dawowarsa madina ma'ana bayan hijira akwai al'umma waɗanda suke muminai inda Allah maɗaukakin sarki mana bayanin su a cikin ayoyi hudu da suka buɗe wannan sura sai waɗanda suke kishiyanta su kai tsaye su wanda bayanin su ya zuwa cikin ayoyi biyu da suke fiye da wannan mun fara jin bayani game da nau'in al'umma na uku su da munafukai a cikin jerin giyar ayoyi goma sha uku da zai zo bayan waɗannan insha Allah kamar yadda al-Imam Mujahid ya bayyana anan inda lokaci kure mana da haka yau zamu sake sauraron waɗannan ayoyi wajen Allah madaukakin sarki wa minan nasu man yaqulu amanna billah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من همزه ونفسه ونفسه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين نعم يخادعون الله والذين آمنوا وما يرجعون إلا أنفسهم وما يشعرون idan ba manta ba a cikin bayanan da suka gabata cikin waɗannan ayoyi mun ji cewa Allah maɗaukacin sarki ya fara sifanta waɗannan al'umma na uku wato munafukai kenan waɗanda waɗannan munafukai sun yi ƙoƙari ne wai su haɗa tsakanin sifofin masu imani da kuma na kafirai wanda Allah madaukakin sarki shi kuma a cikin tsarinsa ko dai ka bauta masa ne ko kuma baya so gaba daya amma in har ba ka hana bautan Allah da na wani shi Allah gaba ɗaya ma baya so ya ba ka je ka yi wa wancan a cikin ka haka Allah da shi wannan shi ne tsarin Allah madaukakin sarki domin a matsayin shi na mahalicci ya fi karfin a ce za ka gwama wani abu da ya sa ka domin shi kuma domin wani Allah ya fi karfin haka za ka sai dai ka tsarkake tsarkake ibada gare shi shi kadai da ka ainihin wato kada shi da shi kishiya ba shi ne wa ma'udu illa liya'budu Allah mukhlisina Allah na a tsaba wato a tace kabaran ibada gare shi ne shi shi kadai to wannan shi ne kasan Allah a matsayin shi kenan haka waɗannan munafikai kasantuwan sun zo da fuska biyu shine sai Allah yake kan ya bayyana irin ɗabi'ansu da kuma irin makomansu Allah ka kare mu daga munafunci ba mu ba ta ba mun fara yin ta'arifin menene ake nufi da annifaq munafunci wanda ma'anar shi yana komawa zuwa ga bayyana abin da yake sabanin shi a zuciya ina fata mu abin da yake a zuciyarka daban amma abin da kake nunawa a sarari daban to malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi da munafunci a zahiri ka nuna alkhairi amma a cikin zuciya ya zama sharri ka kullata to duk cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo garin Madina annabi ya kai da kabilun mutane an tana ko shi ne kabilar Aus da Khadij Aus bil Hamza an fahimta ko waɗannan kabilu su ne kabilu guda biyu na Larabawa wanda annabi ya ji a Madina to amma akwai wasu al'umman da suka zo suka nemi alliance da su don su zauna a wannan yanki ma'ana waɗannan yahudawa ke da da yahudawa da suka sautu kuma ƙabilu ne guda uku akwai ƙabilan khazraj akwai ƙabilan quraiza akwai kuma banu nadir waɗannan kabilu guda uku ko wannan su suna da waɗanda suka yi alliance da su cewa da su za su zauna su za su ainihin wato yi a mu'amala na kusanci da su da su za su yi mahaɗar kai hazarajawa suka nemi haɗin kan yi wato waɗanda suke ƙabilar khazraj suka kace da su za su zauna ma'ana a banu kainuka afwan banu kainuka da yi wato nabir da banu quraiza haka banu kainuka suka ce za su yi haɗa kai da khazrajawa su kuma sauran ƙabilun da banu nabir da banu quraiza suka ce za su yi alliance da yi wato a aus ina fata an gani, to malam shi gaba da mana bayani لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة yayin da manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya iso garin Madina wa aslama man aslama min al-ansar min qabilatay Aws wal Khazraj aka samu wanda suka kiyaye da waɗannan kabilu guda biyu na Hausawa da Khazrajawa su kiyaye fa ba Hausawa ba kada wani ba shi yake oh ashe mu akan kenan a Aus dalilan ausawa a gyara wannan shauko da hankalawa haka samu waɗanda suka musulunci a cikinsu wa kallaman aslama min al-yahud so wannan yahudawa wanda suka zo suka yi haɗin gamayya da su dawa za su zo da kasan su ɗan kaɗan ne suka musulunta su a cikin su Su ne suwa su ne su abdullahi dan salami Allah ya kara mushi yadda wa lam yakun izzatun farqun aidan to a wannan farko farkon al'amari babu munafurci da ya bayyana to amma da tafiya ya fara tafiya shi munafuncin ya fara tsoro kai za mu je da al'amarin ya kasance me yasa babu munafunci farko farko dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخافوا musulmai a wannan lokacin bayan sun jawo madina babu wani abu da suke tsoro saboda suna cin yanzu sun dawo cikin al'umman da suke da aminci bal قد كان عليه الصلاة والسلام آه، قد كان عليه الصلاة والسلام وضع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته على الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد القيسين في الجاهلية ثم منين أبن يقارو بعد أن kafa كفى a أبنيا sun tsaya ba waɗancan kurai shawa dangin shi kenan suna cikin ainihin wato mummunan gaba da tsama da rashin san annabi ya yi wato bayyana addinin da ya zo da shi sai kasance sun ci da neman annabi sallallahu alaihi wa da tashin hankali Allah cikin ikon sa yasa sai labari ya ishe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to ga waɗannan Qurayshawan nan da suka ci zarafin ku suka rike muku dukiya yau ga su sun bi ta wannan gari naku sun je fataucin su ga nan za su dawo da dukiya wa yushrikum Allah ibda qa'ifatayn ko innaha lakum wa tawaddu anna ghayra zati shawka takunu lakum a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji labari sai ya tara sahabbai cewa to Allah ya nuna min cewa waɗannan mutane turai shawon maka sun fita kasuwanci kuma suna kan hanyar dawowa da dukiya da kayan da suka dishewa da haka kuma dama akwai dukiyoyin da suka rike da shi suka je suka wannan kasuwancin ba ku je mu karɓi dukiyar mu a hannun su jama'a an fito wannan ko wannan shi ne abin da ya kai ga ainihin wato a nan alaihi wasallam da shi da sahabbai a wannan lokacin suka yi wannan shiri na fita zuwa su to an fita kuma sai labari yadda a nan sallallahu alaihi wa sallama a waɗannan kureshawan sun ji labari don haka su kuma suka yi wato sauya hanya wanda wanda yake jagoran waɗannan tawagar shi ne ainihin wato a wani ne ra'ayi jagoran masu a dukiya a ba abu su abu su shi ne tawagan waɗanda suke jagora a makamai to in ba kira ga abokai duk da ba abokai ba a muhim masu wannan dukiya sai aka ba su labari cewa ku sauya hanya labari ya isa mu cewa muhammadu da mutanen shi sun je can domin su kare hanya da aka sai suka juya hanya madadin su biyo inda ake tunanin za su wuce sai ba su bi wannan hanyar ba tawaga na biyu da suka taho da kayan makamai shi ne abu su fiya da yake jagoranta haka su kuma da suka ji labarin cewa ai ga muhammadu can ya je ya kan hanya da shi da ainihin wato mutanen shi don haka waɗanda suka wuto a gaba sun canza hanya kuma ku sake ku ɗauki wani hanya ku ina ai ba zai yi ba suna ƙuraishawa waɗanda ana ji da su kuma ga ta waɗan waɗanda suke ɗauke da makamai cikin yaki ai za su yi abun kunya kenan yake wallahi ba za su juya ba za su je su gamu da Muhammadu a Badar a Uhud ko eh za su je su gamu da shi a wannan waje su yaƙi a Badar din ko Badar wani Abu Jahal ko Abu Jahal ina mata an gane za su je su tare shi a Badar siyaki su gama da shi a wajen su zo su jiki su sha giya ma'an mata su musu rawa a kai a kan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ta haka ya biyu. Allah cikin ikonsa da suka zo wannan yaƙi kuma sai abin ya zama a king's falls attack shi ne yadda bature ke cewa abin da suka rasu zai faru sai su juye Allah ya bawa a Allah nasara shi da ainihin wato sahabbai suka ci yaƙi aka kashe gumaguman harna a wannan yaƙin ina fata an gane da al'amari ya bayyana sai zan sakamakon wannan yaƙi ya ɗaukaka kalmar addinin musulunci da haka al'amuran manzon Allah sai fara ba da mamaki da kan tsoro ko kun fahimta aka fara ganin lallai gwamnatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafu to ana da dawowa sai wani daga cikin shugabannin mutanen masikan nan da annabi ya dawo don su a wannan lokacin shi kuma sai ya fara an yi wato tunani a in al'amari ya fara zamowa ya fara shahara ai dama can shi ne shugaban waɗannan hazaradawa da ainihin wato hausawan wannan. to bai kamata a ce an bar wani bako ya yi kamfiyonin wannan jagorancin ba shi ya kamata a dora a kan mulki tun ji inda matsala ya fara kenan so all is about leadership barakallahu fiku ina fata kai shugabanci ya gane shi a lokacin annabi ya zo ba a fara tunanin annabi ya yi karfi ba duk da damu so yau sai ga an yi yaki annabi kuma ya ci nasara al'amarin shi ya fara wannan duniya sai ya fara tunanin a to bai kamata a ce an bar wannan mulkin da shi yake jagoranci ba domin kafin annabi ya zo babu shakka shi ne shugaba da waɗannan ƙabilu na Yahudawa da an yi wasu au jama'a ana fahimta ko wani ne wannan mutum shi ne Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salul ina fata an fahimta to ma da yake wa kana ra'asan fil madina kun ji ko a lokacin da kasance shugaba ne shi a madina kafin annabi ya zo amma da annabi ya zo ya aiki wato sauko da wannan shi na ya ga annabi a matsayin shi na jagora to yanzu da za al'amarin shi ya fara haɓaka kasan matsalar mutane nan wato da aka zo ana tafiya a hankali kowa zai kasance ya kwantar da shi. amma daga lokacin da aka ce waje ya fara bunƙasa mutane suna fara showing interest a wannan wajen to sai competition na shi sai yanzu. sai wani ya fara tunanin shi bai kamata a cikin matsayin shugaba ba Ya aka wani dinnan da ake ganin shi shine shugaba gaskiya bai kamata ba shi kenan sai matsala ya fara faruwa ma a shi mahal lailul bariha dama haka sunnan yake na rayuwar dan adam Allah ya kiyaye wa kana sayyidan a wa kana sayyidu qa'ifatayn fil jahiliya wannan abdullahi dan ubayy dan salul dama shine shugaban waɗannan ƙabilu guda biyu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanu qad azamu ala an yamliku alaihim faja'ahum alkhair wa aqlam ko a dai lokacin ana shirin za a yi shiryatin sarauta kenan cewa shi ne shugaban waɗannan ƙabilu guda biyu shi ne wannan alkhairi na zo musu za ka nasin sarautar da ba a yi ba kenan yau kuma cikin al'amarin manzon Allah ya bayyana ina fata an fahimta واشتغلوا عنه بعد تلك من da wannan din sarautar dan ubai dan sabi Kuma yanzu ga wani ya zo wanda ya da wani sabon al'amari kuma suka yadda suka gamsu da wannan al'amarin da shi kuma al'amarin shi ya fara ɗaukaka sai aka manta da wancan naɗin sarautar da ake son a yi wa ɗan sabi jama'a ana fahimta ko sabon ya fi nafi min al-islami wa ahla to duk al'amarin manzon Allah ya bayyana kaga automatically kowa yanzu ya ga wani ne zai jagoranci al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan sai dan salulu sai wannan jin na son wannan shugabanci sai ya fara tafiya a zuciyar shi sai ya fara jin annabi da musulmai da musuluncin gaba da kuma shi yanzu ba daman ya fito ya ce to jama'a ba duk sarautar na a zo a shiga ba a naɗa ne sai ya yi wa manzon Allah kun fahimta to amma kuma haushi da na abin shi ya fara su da cikin ainihin wato zuciyar shi to ne biyu baya sannan ma ta ta waka a badari yayin da aka gama wannan yakin badar kala sai kan salulu a zuciyar shi sai ce haza amrun hatta wajjaha wa azhara dukhul fil islam ce ai kuma shi kenan wannan al'amari ta zama mushi da ba yadda ya iya abin da ya fiye mushi sauki shine in ka wannan mutumin to yadda ya ci nasara akan waɗannan dangi to tabbas za a ci nasara a kai shi haka ba da mai yace shi ba shiga addinin ba ko kun to ya za a yi sai sai to shi kenan bari mu shiga addinin amma kuma na ciki na ciki kuna jin asalin abin da ya haifar da munafunci jama'a sai sa duk inda aka ci gaba da samun wannan matsalan a yau ma to ba abin da zai biyo baya sai irin wannan ɗabi'a na kan sabili shine da zarar mutum ya ce zai ga tunga ya wari saboda yana son shi ne a naɗa shugaba kuma ba a naɗa shi ba to ma shi zai zo ka kulla wa wannan ainihin wasu tafiya al'ummar musulmi ko kasance cikin basira kuma ya zama cikin yana buɗe suna ganin me ke faruwa don duk waɗannan misalan tarihi da Allah ya kawo mana saboda mu mu gyara cikin mu jama'a in haka zai faru da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama a sai nin ba da aula cikin ba samu irin waɗannan matsalolin ko kun fahimta ba da haka dan salulu sai ga abin da yake mishi zama lafiya ya shiga musuluncin zahiri amma na ciki sannan na a ciki wada kala ma'ahu fawa'iqun mimman huwa ala fariqatihi da haka da shi da waɗanda suke magoya bayan shi sai gaba ɗaya su ma su shiga musulunci a bayan yi kenan kaga from day one sun shiga musulunci da zuciya dama zuciyarsu da shiga musulunci ba na mata an gani. na haka yanzu abin da za su bayyana a zahiri to sabanin abin da yake a cikin zuciyarsu to munafunci kenan Allah ya sa mu dace malam yake wa na'latihi sai waɗanda bayan shi magoya bayan shi kenan su ma ita taho akan irin wannan manufa naka wa akharuna ita da su da kuma waɗanda suke daga cikin ahalin kitab yahudawan su kenan fahim samma wajen da nifaq to da nan lokacin shine sai aka fara samun munafunci fi ahalin kitab haka munafunci a wani waje ya bayyana kenan dawowar manzon Allah Madina bayan hijira wa man haulaha min al-a'rab da kuma waɗanda shi Allah dan salulu ya kafiri akan su daga cikin ƙauyawan da suke kewayen Madina amma al-muhajirun amma waɗanda suka yi hijira suka taho tare da manzon Allah ba falam yakum fihi ahadun nafaqa babu ɗaya daga cikin su da munafunci ba yin dan su wanda yi dalili zai sa su munafunci akan addinin da suka bar iyalansu da dangin su da matansu da ƴaƴansu da dukiyansu suka ce in saboda wannan mutum ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sun yarda a tafi da dukiya su sun tafi da imani irin wanda ya baro dukiyar shi da komai shi sai kuka dawo madina ya munafunci babu munafunci a cikin muhajiruna da aka cikin ɗan madina aka samu munafunci kuma kun shugabansu shi ne ɗan ubay dan salulu Allah ya kiyaye wannan yace ya annahu lam yakun ahadun hada mukrihan bal يهاجر فيترك ماله وولده وحره رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة su kan sun zo a dama don imani da musulunci shi ka bar duk waɗannan abin da yake abin jin daɗin rayuwa suka sallama shi saboda su samu abin da yake a wajen Allah su samu a wajen abin da annabi yake tabbatar musu na alkawari yanzu daga nan da nabi ya wancan hadisi na niyya ko innamal a'malu binniya wa inna ma likulli imri'in ma dawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga su lillahi mukhlishan khalisan suka yi hijratu kana da sun sarki da kaga قال muhammad بن إسحاق malamin tarihi malam Muhammad bin Ishaq ya rubuta yin wato wannan fassara daga Abdullahi dan Abbas game da wannan aya da Allah yake wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yace ya'ni al-munafiqin wannan ake nufi da annasu anan ina fata an gani to a nufin munafikai ne shi sa aka ce wa minan nas an samu wasu yanki na mutane ko kun fahimta to kaga waɗanne irin mutane ne ake nufi a nan da waɗanda suke munafikai Allah an gane wannan suke ko domin kalmar annab yana ɗaukar jinsin wasu nau'in al'umma kowane waje to da waɗanda suke fassarawa annabu baya nufin abu ɗaya a ko ina an ji shi a cikin alkur'ani da haka a nan annasu a nan ana nufin munafikai kamar yadda aka zo wasu wurare a cikin alkur'ani alal misali faɗin Allah madaukakin sarki الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا إليكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس waɗancan mutane kaga su ma annasu aka ce a nan ko ba su ake nufi da annasu a nan innan nasa su kuma wasu nasu ɗin da aka ƙara kawowa to su kuma su ne to ka daga wannan kasu da ya zo a nan da alladina kala lahumun nasu farko innan nasa na biyu to duka abu daban-daban da yake ni. amma ka ji suna ɗaya innan nasa قد jama'u lakum بعيدكم مثلا ما يدعى الله رمى يكرم ko قد jama'u lakum فاخشوهم da mutane sun yi muku taron dangi to suna ne ne suka fara yin wancan magana Shi shine allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum waɗanda mutane suka ce musu to ga duniya fa an taron muku ana nufin nasu a kan duniyan kafirai kenan allazina qala lahum an-nasu nasun da suka ce musu kuma su ne waɗannan da munafikai sai zo su koratar da su su rabar da su ina ba ta amma me ya faru sai Allah yake fa zadatuhum imana su kuma madadin su tsoron ta sai sai ya kara musu imani wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel to kan annasu anan Abdullahi dan Abbas yace ya'ani al-munafiqina min al-qawl wal khawarij ana nufin munafikai kenan daga cikin kabilun Hausawa da Hadrajawa wa man kana ala abdihim da kuma duk wanda suka kasance a cikin irin su وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس وخزرج أبو العالية والحسن وقتادة والسجي حتى وأنا معلمين سوما تلك سوى شو وأنا معلمين عنه سوني المنافقين لك سوما لنا كل السياي ولهذا نقاه الله سبحانه وعلى كتاب المنافقين لئلا يختر بذلك أمرهم المؤمن آه، بأمرهم المؤمنون فيلقوا بذلك فساد عظيم من عدم منهم ومن اعتقاد imanahum wa hum kuffaru malam yace shi sa Allah madaukakin sarki da gurbi sai Allah ya tsoratar game da irin aqidar da waɗannan munafikai suke Allah ya nuna suna bayyana imani ne amma ba tare da kushi da su masu imani yanzu aka zuba bayanin masu imani ko to ku masu wancan imani ba tare da kushi ba za ka kusan su Suna fata an gani kar su ruɗe ku kar su ainihi wato a yi muku birin birin kanka da bori fa ya kawo idan kuka idan kuka yi wato kasa gane cewa ba tare da ku suke ba to sai barna ne yawa da bayyana a cikin tafiyan sai sa Allah sai ya nabantar da manzon Allah da masu imani sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu anhu sahaba wa hum kuffarun Allah ya tabbatar da cewa lallai waɗannan kafirai ne fi nafsil am hakikan su kafirai ne tare da cewa a zahiri da suke nunawa su ma mu'minai ne wa hadha min al-mahdhurat al-kibar anna man yazunna bi ahli fujur khairan fa qala ta'ala mana yace wannan yana daga cikin wato gargadi da Allah madaukakin sarki yayi manya manya cewa kada mutane su koye abin da yake a cikinsu, su bayyana abinda da yake sabani shi sai Allah madaukakin sarki tona asirin sa yace wani annati man yaqulu amanna billah daga cikin waɗannan munafikan akwai waɗanda za su zo su ce mu ma mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira amma Allah ya ce wa ma bin mu'minin hakika ba mu'minai ne ai na zalika qawlan laysa wara'a shay'in akhar kama qala ta'ala za su zo suna fadan haka za ka ɗauka iya gaskiya kenan za ka ɗauka duk duniya ba wanda sai su faɗin gaskiya amma Allah da yake masanin zahiri da abin da yake shi ya tona a cikin ya ce wa ma bin mu'minin إذن هذا الله يبالي لبعض الشهر شو سورة المنافقون الا يشيء إذا جاءك المنافقون قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله أكبر جماعة كنجي أنا ما ألا يكون أتيرن سسبو لكيرن وإن موجود لجيء أن تسجدونا su bayyana abin da yake sabanin abin da yake zuciyarsu in suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qalu sai su rinka cewa nashhadu innaka la rasulullah aba ai mu muka yi kai ma kai manzon Allah ne wallahi mun yadda ai ba mun abun nan Allah ya ce wallahi ya alamu ya kala rasuli tabbas Allah ya san kai manzon Allah ne da gaskiya amma su waɗannan ba da gaskiya suke yi ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun makaryata ne sun zo suna faɗin haka ne amma a zuciyarsu ba su yarda kai manzon Allah ba zama a kun yadda Allah yake tona asirin su ko Allah ya sa mu dace sai Allah ya ci gaba a aya ta gaba Allah ya ce yukhadi'una Allah wallazina amanu waɗannan mai munafukan za su zo suna furta cewa su ma masu imani ne wai don su yaudari Allah su yaudari kuma waɗanda ke imani amma sai Allah ya ce wa ma yahda'una illa anfusahum su sani cewa ba wanda suke yaudara ce kansu dan Allah da suke nuna cewa sun yi imani da shi a baka Allah bai san zuciyarsu ba ne ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san abin da ido ke yaudara ido ya dan tsaro wani sai ya kau da kai kamar shi gani ba ko Allah ya san wannan ha'incin kuma ya san abin da yake cikin kokon zuciya da zuciya ke bulewa to Allah ya za a yaudara ba zai yi a yaudara Allah ba jama'a sannan ya yaudara masu imani saboda su san masu imani ba za su iya kada zuciyarsu su gani ba to amma Allah da ya sani ya so na asirin su Allah ya ce suna yaudaran Allah suna yaudaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusahum babu wanda suke yaudara sai kawunan su wa ma yash'urun amma ba su san hakan ba ina fata an gani malam yace abin da yasa aka ce suna yaudaran Allah arziki zaharihim ma azharuhu min al-iman a zahiri sun zo sun nuna cewa su ma sun yi imani ma israhi ma israrihim al-kufr bayan kuma a cikin zuciyarsu sun boye kafirci يعتقدون بذلك أنهم يخدعون الله بذلك saboda tsaban wautansu sun ɗauka wai Allah zai yaudari ne Allah ya ɗauka ya shi cikin imani wa aiki dalika ya fi uhumcin ba kuma tunaninsu hakan zai amfana da su a wajen Allah sai Allah ya basu lada tare da masu imani ko kai hakan ba zai yi ba wa kama suna tunanin zai sa Allah ya ɗauki ɗauka cewa cikin imani su kai da wasu masu imani za ku ɗauki haka kuma da Allah ya bada labarin cewa yau mai kafin Allah jami'an da ya jami'an sayahifuna lahu kama ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون الله مدعوكم كيف يوم يبعثهم الله جميعا ranar cin zillanci da nan zuwa ranar da Allah zai kayar da kowa da kowa kowa zai bayyana a gaban Allah cikin sarki a ranar sai a rinka tambayansu ku kun ce kun yi imani a duniya shin da kusa ku masu imani ne ka dubi rashin kunya irin na munafiki a ranar lahira ba Allah ya ce ka yahlifuna lahu kama yahlifuna lahu wai a wajen ma su su buɗe da ki ranki da Allah kamar da suke ranki muku da Allah a duniya Suke wallahi ya Allah mu ba imani ne da gaske ka duba cikin wannan tsaurin gidan sala Wai Allah ne ma a ranar lahira kuma za a rantsi da shi kuma a ce wai an yi imani Allah ya ce wa ya sabu da annahu ala shay jahilcin siyasa a wannan lokacin sai su ɗauka cewa Allah zai yaudari ne saboda tsirrai amma Allah a wajen sai su a cikin musu Allah ya ce ala ku saurara ku inna humul kadibu tabbas waɗannan sun cika makaryata jama'a makaryaci da ya karya a duniya kuma a farfajiyar tashin alkiyama inda za a yi taji kuma ya karya haka karya ya karya Allah ka tsare mu da munafiki munafiki bala'i ne da ma wanda ha ku qalba lahum ala atiqadihi min dalik shi yasa Allah ya mukabalanci sa anan Allah ya tona asirin su da cewa ma yakhda'una illa anfusahum wallahi ba wanda suke yaudara sai kansu su suna yaudaran kansu ne amma ba san kansu suke yaudara ba misalin wannan misalin wanda bai da komai talakan shi da shi mutsayakin shi da shi kamar da ba sa kuke cewa ko sai je ya aro manyan kaya sai zo ya sa manya-manyan kaya sai zo ya tsaya inda masu kuɗi suke taro shi ma sai shige ya zauna wai dan an shi a ɗauka shi ma mene ne shi ma da kuɗi ne amma makiya shi ke da kwataro <laughs> kaga wa yake yaudara jama'a kai shi yake yaudara to misalin shi misalin waɗannan munafukan su sun san ba su imani ba amma sai zo su ce wai sun yi imani Allah ya ce to ba wanda suke yaudara kai kawunan su wa ma yashuruna amma ba za su gane haka ba sai ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye yaqulu wa ma yaghurruna bi sani'ihim hadha wa la yakhda'una illa anfusahum Allah ya babu wanda suke yaudara babu wanda suke yin wato wautar da a da shi da wannan aiki na su illa anfusahum kansu suke yaudara kansu suke wautarwa wa ma yashuruna bi dhalika min anfusihim amma ba sa yin haka a cikin kokon zuciyarsu كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا a cikin wannan ayar sai Allah ya bayyana ɗabi'ar munafiki na gaskiya wato ba abin da munafiki yake aikatawa a cikin aiki a nan duniya shari'a wato aika ne in baka fahimta ba ne Allah ya ce munafiki wai a tunanin suna yaudaran Allah ne amma Allah na warware wannan yaudaran nasu wato Allah na maida masu kiran abin da suke yi saboda aljaza'u min su kamal suna hayin da Allah ko shi ma ta Allah ya musu irin wannan aiki aiki irin wanda Allah ke yi hanyar kore ha'incin ɗan adam jama'a a ta ko menene aikin su idan suka miƙe za a tafi sallah sai su tashi cikin kasala cikin ainihin wato nawa da rashin kazar-kazar da rashin ƙarfin wato mutum yana sanya bauta wa Allah wani dama mutum su kawai siriya su nuna wa mutane kamar da su ake yi amma wala yazkuru Allah illa in sun zo cikin sallah ma ba za su ambaci Allah ba sai Allah ya kiyaye to irin wannan aiki na to shi ne abin da suke aikatawa sai Allah ya musu takayya da irin wannan a cikin malaman kira'a da suka rubuta kira'o'i bakwai na ainihin wato alƙur'ani an samu guda uku daga cikinsu sun karanta wannan waje da ainihin wato irin salon yadda Allah ya faro ayan da shi da Allah yake cewa yukhadi'una Allah wallazina amanu sai suka ƙara karanta shi a wa ma yukhadi'una illa anfusahum ina fata fahimta yayin da muka cikin su su kuma sun karanta da yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una kamar da kuka ka karanta kuma dukkan su kira'a ne tabbata shi a cikin ajin kira'a ba ta jika biya abin yake kuma suka suwa suke wancan karatu insha Allah to wannan sai malamai suka ce ashe wannan shine masomin abin da ake kira da tafiya menene tafiya wai shi ne ka koye wato shari amma an ka tashi nunawa a aikace shi ka nuna alkhairi wannan shi ne mafi girman abin da aƙida na ɗan shi'a ya gina a kan shi taƙiya shi ya sa ɗan shi'a yana cikin musulmai sai ya nuna kamar shi ma musulmi ne amma a cikin zuciyar shi menene shi an shi a shi an ci yawan kan yani kaga amma a cikin musulmi a cikin imani kai da shi ma tare da su yake jama'a an gano wannan ita ko to misalin su misalin nan su kai shi sa dama wanda ya kawo musu wannan aqidan to kai ne daga cikin waɗannan yahudawa da suke yi halsu da waɗannan su ɗan ubai kan salu Allah kiyaye shi yasa akwai haɗari jama'a mutum ya sifantu da irin wannan sifa na mabatun shi jama'a saboda yana lalata muru'an mutum a nan duniya idan asirin shi ya koyi sannan a gobe alkiyama ka ji irin sakayya da Allah zai wa dole mutu da wannan dabi'a na munafunci Allah ta raba mu da munafunci to bayan da Allah madaukakin sarki zama kawo waɗannan bayanai sai Allah ya ci gaba da sifanta mana waɗannan munafukai yadda suke Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada na'am في waɗannan munafukai Allah maɗaukakin sarki yake dalilin da ya sa suka bayyana da irin wannan ɗabi'a nasu to akwai cuta ne a cikin zuciyarsu zuciyarsu yana ɗauke da cuta dama ta shi muke bayani a baya hukumar kuma taro da Allah ya kifanta mana kafirai mun san dama Allah ya ishara cewa zuciyar da ya samu matsala ko sai Allah ya kame wannan zuciya nan ma da yake zuciyar kamar yadda muka bayyana shi ne kafa mafi muhimmanci a jikin nan adam wanda in ta yi kyau to ɗan adam ya ke fushi in ka samu matsala adam ya samu matsala kaga nan ma sai Allah yake su ma zuciyar su ne yake da shi ka shi ka zuciya da ba wuri ne mafi muhimmanci a cikin ɗan adam haka ko da yaushe ka zama wanda yake kula da zuciya zama kai kake biyan zuciyar ka sa zuciyar ya abin da ya faru ba zuciyar za ka tsale ya sa ka kai ka yi abin da yake so ba yasa duk wanda yake jin son zuciya to zai hallaka zai kamata matsayin ka dan adam wanda Allah ya maka hankali ya baka hankali ka bari wai zuciyarka da yake da controlling ɗinka ba a kin kai ta tirsa su zuciyar yayi abin da Allah ke amma daga sanda mutum ya saka wa zuciyar shi akalan rayuwar shi zuciyar ne zai kai shi zuwa ga abin da zuciyar ke so ya hallaka Yana da Allah ya tashi kifanta zukatan kafirai a cikin alkur'ani da waɗannan ɗan uwansu munafukai shi da Allah ya sifanta shi da sifofi har guda goma shi ne al'imamu abu abdullahi kurkuli ya kawo bayaninsa a cikin tafiyarsa. bari mu ji waɗannan bayanai ɗaya bayan ɗaya yake cewa وصف الله تعالى قلوب الكفار بعشرة أوصاف Allah maɗaukakin sarki ya sifanta zukatan satirai da ainihin sifofi guda goma. Bari mu ji waɗannan sifofin. Na ɗaya, Allah ya sifanta zukatan satirai bil khatmi ta cewa Allah ya kunna zuciya. Shi ne wancan aya da muka wuto, Allah ya ce khatama Allahu ala qulubi haji sifa na ɗaya kenan sifa na biyu Allah ka tashi da an yi wato saba shi ka kamar zuciya wanda aka lalata shi aka riga aka gama da shi a cikin Qur'ani har ila yau Allah ya ce saba Allahu ala kulubi. Allah ya fani zukatansu a wani wajen Allah ya sifanta shi da an yi wato kai kunci zuciyarsa yana da kunci kare da gaske a ina ne Allah ya sifanta wannan Allah madaukakin sarki ke cewa a na'am wa man yuri an yudillahu Allah yaj'al sadrahu tayyiban Allah ta fahimta da haka Allah ya kisa da zuciyarsu da kunci da haka ba su da fadin zuciya kafirai kenan shi sai a matsayin na imani ka zama mai open mind da bature ke cewa kana da faɗin zuciya wannan zai sa ka rinka kyakkyawan tunani ga ɗan uwanka kamar da kai da kanka za ka so a yi kyakkyawan tunani gare ka amma an zuciyarka na da kunci to za ka rinka muna na zato ga ɗan uwanka ba za kuma ka rinka tunanin alkhairi da kanka da kuma ɗan uwanka ba Allah ya kiyaye sifa na hudu Allah ya sifanta zuciyar kafirai da ainihin wato cuta shine wannan aya da muke a kai fi qulubihim marahu Allah ya ce akwai cuta a cikin zuciya za mu zo mu ji wani irin nau'in cuta yake a zuciya cuta na ciwon kai ko zazzabi ko malaria ko rashin a'a cuta ne na kafirci da ainihin wato wannan munafircin Allah ya kiyaye sannan Allah ya sifanta zukatan na biyar ta ne da arrai shi ne a can cikin suratul mutaffifina ko da muka ji a baya sai Allah ya mai da zuciya ya zama baki kir sun ana ɗiga mashi ɗigo ɗaya bayan ɗaya har ya wayi gari ya duk irin sai zan zuciyar baya ganin alkhairi ko daya sifa na biyar Allah ya sifanta zuciyar da matacciyar zuciya ina fata an gani sannan Allah madaukakin sarki har ila yau ya sifanta a kamar da Allah yake faɗi a cikin suratul an'am ne ko da Allah yake awa man kana maitan fa ahayna wato zuciyar kafirai kenan zuciyar a mace take idan Allah ya nufe shi da alheri ne sai Allah ya raya mai zuciyar sai ya musulunta jama'a ana fahimta ko shi na gaba shine Allah ya kitanta zuciyar da alqasawa sun qatat qulubukum min zalik Allah ya kishe da zuciyarsu da aka kafirai suna da ke kashewar zuciya ba su da kusayin an adam Allah ya kiyaye daga cikin sifofin har ila yau akwai amin sira Allah ya jirkata zuciyarsu haka in ana gabar ko to su yamma suke yi shine Allah yake sarafa Allah qulubahum bi annahum la Allah ya jiyar da zuciyarsu Kana Allah ya sifanta zuciyar da cewa akwai zafin kai da dumin kirji na banza mara amfani alhamiyya. ina fata an gani. a ina Allah ya sifanta wannan kirji alal ladina kafaru fi qulubihim hamiyata a hamiyatar aljahiliya akwai cikin kirji na banza a inda zai da amfani ina fatan gani sifa na ƙarshe shine al zuciyarsa akwai cin gaskiya ina fata gani Allah kusan sarki ya samu dace to waɗannan kamar yadda muka ji sune wuraren da Allah ya sifanta zukatan kafirai da waɗannan sifofi guda goma a wurare mabambanta a cikin alkur'ani su kuma masu imani fa yaya zuciyarsu yake kenan in ka ji waɗannan sifofi ake ce zuciyan kafirai ne masu imani su ma za mu zo kansu mun fara buga misali a jiya su kuma Allah ya sifanta zuciyansu da zuciya salim يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى da kalbin سليم sannan Allah ya fita zuciyan masu imani da rayayyen zuciya shine a man kana maitan fa ahyayna fa man kana ha maitan fa ahyayna kaga wanda za ya ce matakan zuciya gare shi kafiri kenan fa a hayayyan sai aka raya shi da imani da haka zuciya ne imani ya rayayye ne sannan a wani wajen Allah ya tafi da zuciya masu imani da cewa a ah, wato Allah ya kasanta zuciyar da zuciya wanda yake da kokarin rankwafawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ina fata gane da kushu'i da yin wato wasu abubuwa makamanta haka waɗannan ma insha Allah suna da cikin abubuwan da zamu zo mu ci game da zuciyar masu imani a can gaba to Allah madaukakin sarki sai ce zuciyar waɗannan kafi akwai cuta akwai rauni tattare da shi to wani irin cuta wani irin rauni shi ne mala yake cewa abin da ake nufi da ainihin wato da cuta cuta ne na munafunci da ainihin wato cewa da rashin ganin daraja da mutuncin wato bauta wa Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace Allah yake fa Allah maraba tunda zuciyarsa yana da rauni sai Allah ya kara raunata zuciya wato sai zuciya more weak an weaker da it zuciyar sai ya ƙara shi ya ƙara raunatuwa ya ƙara cutun nan na rashin imani na kafirci da yi to rashin sanin mutuncin Allah da yin addinin Allah Allah madaukakin sarki take tsare wannan imani to wannan sai malamai kuma suka ce wannan yana nuna shi kenan Allah na yi wa mutum sakayya daidai da irin aikin da yake yi shine malamai suke al-jazaa'u min jinsil amal kaga zuciyan ya yi rauni to da Allah ya tashi yi wa zuciyar sa kai ya sai kara mushi da wani rauni ne ina fata an gane sai ka irin abin da kai ka ta irin abin da zaka samu kamar yadda Allah yake cewa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan shin menene sakamakon kyautatawa ne shin ba kyautatawa irin sa ba ya ka wani kyautata a kyautata mushi wanda ya nuna na ya ga mummuna Allah ya kiyaye Allah yake fada da kuma Allah ma sai Allah ya musu karin ainihin wato cuta na rauni wala hum azabun alimun bima kanu yakdibun suna da azaba mai radadi da abin da suke karyatawa menene suke karyatawa wato suna karyata sakon da Allah ya aiko manzon Allah da shi ba haka ba su yadda da annabcin shi ba sannan ba su yadda da alƙur'anin da ya zo da shi ba sannan abu na uku ba su yadda da musulunci da ya zo ya karantar ba to kaga duk wanda ya karya wannan abubuwa a zuciyar shi ne ya rage mishi kuma komai kuma jama'a bai da da annabi ba bai da alqur'ani ba bai da musuluncin ba to da wani hanya da wani fuska ce shiga a wajen Allah ba da shi alkiyama Allah ya kiyaye malam yake wannan cuta da yake a zuciyarsu shine cutan kokonto ai ashak an gane ko akwai cutan shakka suna ta ba ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka san irin imani da shi haka manyan malamai daga cikin malaman tabi'ai tun daga Abdullahi dan Abbas da almajiran sa sai Ikrima sai ni wato Sa'idu dan Jubair su malam a wani ne mujahi duk suka fassara da cewa ana nufin shakka shine a su. Allah ya kiyaye sai wani tattaunawa da malamai yi cewa to cikin a nan kamar yadda Allah ya bayyana kafirai ya bayyana waɗannan munafikan kuma to me ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama je yaƙe su ba kuma bai ba da dama a yaƙe su ba ko kun fahimta da al'amarin su ya riga ya bayyana kuma an ce matsayin su da kafirai kafirai kuma Allah ya ba da dama a yaƙe su to su munafikan ne yasa Allah bai ba da dama a yaƙe su ba shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ba da dama a yaƙe su ba dalilai ne malamai suka ce zai iya bayyana ta fuskoki guda uku daya yana cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani Umar dan khattab wata rana al-imam al-bukhari da muslim suka fitar hadisin yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun al'amarin munafikan nan ya bayyana kuma Allah ya tsara maka asirin su kuma har an gane su dan ne kuma ba za a yaƙe su a karkashin su ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ba za mu yaƙe su ba ba za mu kashe su ba saboda ne ukuriha an ya tahaddasa al-arabu an muhammadin yaqtul ashaba ina cin kada a je kuma larabawa su je su ta yaba fili algari su ce to ga nan sun ce cewa ai waɗanda su imani da shi kaɗai yake yaka ba to ga waɗannan tare da su suke su ma ai sun ce su ma musulmai ne gashi kuma ya dawo kuma yana yaƙarsu yana karkashe su mu ba mu gane irin addinin da ya zo da shi ba ya kashe waɗanda ba su yarda da shi ba kuma ya kashe waɗanda suka yarda da shi kaga za a yi wa musulunci da ne ko za a yi wa musulunci da ba za a yi wa musulunci da ne ba ka kai da ita haka ba mu ci gaba da mani da musulunci ne hakurin zama da shi amma kuma muna yi muna lura muna barci da ido ɗaya amma za mu bari su zo su aini wato ah, su tare mu a ƙasa a halin suna cewa suna tare da mu za su zo su ci mana duniya ba sai da za su samu mana da illa a musulunci ba to kuke wannan dalili ke da cikin da gidan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su kafirai za su samu bakin da za su aiki ba su soki musulunci da musulmai cewa ga yana har mabiyan su baya kansu suke yi wannan kuma shine irin da'awan gaskiya gaskiya ko ya eh, duk wanda ba shi da gaskiya da aka dan samu mutane tsakanin masu gaskiya zai ce to kun gani ko sun ce su ne kaɗai ahalus suna da ta suna faɗa da su ba a ce cewa ba A ce cewa to kuma wannan baya nuna wannan kuma ya dawo ya zama ba gaskiya ba ne kenan a'a suna nan gaskiyar dama saɓani ba za a rasa ba suna fata an gane to galantana kuma wannan wanda ke saɓani ne na aƙida da aka sai annabi ya ce saboda wannan siyasar to ba za mu yaƙe su ba Zama an gane wannan da ko gashi yake cewa سئل الفقه وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام wani hikima ne a karkashin rashin ya ɗauki munafikan nan da Annabi da kanshi shi ne cewa idan ya su to larabawa za je suna yama suna surutu Muhammadu ya gama yaƙi na waje ya koma kuma yana kashe mabiyan shi wa ma'ana haza ma'anan wannan shine khashyata an yaka bi sababi zalika ta taghayyuran li kathirin min al-a'rab wannan zai sa waɗanda suke son shigo addinin in suka ga ana kashe wasu wanda su ba su waye munafiki ba waye ba munafiki ba me za su ce sai ce a kai addinin nan ba addinin ba ne kana shiga kuma za a biyo ka kashe kaga shi ke sai ya hana su shiga musulunci da haka maslahan waɗanda da musulunta ba su shigo musulunci ya kuma maslahan a ce za a yarke su da haka a basu domin waɗanda ba san addini ba su zo su fahimta addinin wanda shine hikiman farko ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر da haka su waɗancan ba su musulunta ba ba za su san me yasa ne yake a kansu ba su ne da kuka san bambancin munafikai da masu imani ku za ku gane dalilin amma suna waje ba za ku gane ba ina fata an gane fa innahum inma ya'khuduna bi majarati ma yazharu lahum fa yaqulun su kada abin da za su faɗa shine abin da bayyana gare su me za su ce inna muhammadan yaqtulu ashaba da muhammadu ne ya koma yana kashe mabiyan shi qala al-qurtubi wa hadha qawlu ulama'ina wannan na daga cikin jawabin da malaman mu suka bada wa ghairihim da wasu malaman ma كما كان يؤتي المؤلفة مع علمه بسوء اعتقاده شنو wannan siyasa shi da annabi ke nunawa idan ya zo raba dukiyan wato ganima na yaki ina fata gani ko kuma ya zo ya raba dukiyan zakka kun san daga cikin waɗanda shari'a ta ce a baiwa zakka akwai waɗanda suke kafirai kafirai da amma za a ba zakka wani zai ce abin mamaki a ina Allah yake a ba ka gare da ka shi ne inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wal mu'allafati qulubuhum to mu'allafati qulubuhum su shi kafirai kafiri ne bai musulunta ba amma an ga zuciyar shi ya fara laushi akan musulunci yana sha'awar musulunci yana dab da ya zo ya kawo shi, to in aka fahimci haka ko duk da aka fitar da zakka sai a ɗubi zuciyar zakka sai so ku zo ku kai mishi haka kawai har ne zai ji an sallama ya waye a kofar ya kai ku musulmi ne so me kawo ku sai a ce dukiya ne musulunci ta ce a baka da kuke tunani ba a bashi dukiyan ba dama ya fara tunanin ran shiga ba kuwa yau kuma sai ya ga dukiyar da a ah, daga can musulunci yake a bayan aso shi kenan ya ake shiga addini shi kenan sai ya shiga sai yi shiga addinin musulunci kira to idan a cikin siyasar addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai cewa kafirin ma da shiga musulunci ba a ɗibi dukiya a bashi ina ga wanda ya zo ya yake shi musulunci ne ga baki wannan musulunci kuma sai sai a kashe shi a bainar jama'a to musulunci da cikin siyasar sai sai a kashe shi duk da a zahiri a nuna wa duniya shi musulmi ne ko tun muka yaƙe shi yanzu ya yi mana gane shi saboda wa'ancan ba za su fahimci bambancin da ke tsakanin mu ba da haka a cikin siyasar zama a cikin shi jama'a kuna fahimta ko tun wanda yana da cikin kwaliti ta addinin musulunci zama. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka malam yake cewa in har a cikin siyasar musulunci akwai baiwa al-mu'allafa wato dukiya ma'a tiqadihi bisu ma ilmihi tare da cewa ya san a wannan lokacin akidan da suke a kai akida ne mara kyau mummuna akida ne amma an ce a ba qala ibn atiya imam ibn atiya yake cewa wa hiya tariqatu ashabu malik wannan kuma shine fatawan wato yan malikiya akan cewa lallai ba za a yaki munafiki ba ba za kuma a kashe shi ba kun ji dalilin nan da yasa suke ba da fatawa kan cewa idan aka ainihin kama mutum yana yi wa musulunci zagon ƙasa, amma a baka yana cewa shi musulmi ne to alƙali ba zai yi hukunci kai tsaye cewa a kashe shi ba tare da cewa idan munafiki shi ya birki, har ya zama jinjiki to a nan kam alƙali na iya ba da umarnin cewa a kashe shi ko kun fahimta jama'a to wani jinjiki Shi ne aka ce wanda aka gano cewa munafincin shi ta kai kuriya da yake ba shi taɓa dawowa kan an yi wato abin da yake daidai ba to irin wannan za a yake shi kuma za a yi wato kashe shi a matsayin wanda ya rija Allah ya kiyaye kaga daga cikin hadarin munafunci kenan wato yana iya kai mutum hukuncin da har za a ce a kashe shi a musulunci har ku ga ai munafunci yayi muni kenan nama minha ma kala to daga cikin dalili ne kun san mun ce dalilai uku ne ko wasu ka ce innama kafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal munafiqin annabi ya ce ya kan munafikai ne saboda ne bi yubayyana li ummatihi anna al-hakima la yahkumu bi ilmihi har ga wani karatu kuma wani karatu annabi yake koya wa alƙalai akan cewa alƙali idan aka kawo kara gaban shi ko da ya san ainihin abin da ya faru ko to a kan kujerar alƙalanci a zai yi hukunci da abin da ya sani ba sarki ka bata da Allah wannan musulunci kenan ba ma'ana alƙali ya zo wucewa a mota sai ga wasu a bayan wani kango sun kama wani sun murɗe mishi biya sun kashe shi suka aiki wa tsoron rufe shi da leda ko buhu suka tsore sai suka jefa ya gan shi da idanun shi ya gan su sai kuma aka kawo su sai aka kawo kara wajen wannan alƙalin da aka kawo kara wajen shi sai alƙalin ya ce da shi kuka kashe shi sai suka ce a'a to alƙali ba zai ce kaje in ta in ba ku da ido a na alƙali ba ce wannan ba a musulunci ba amma sai a kawo shaidu wanda zai gamsar da alƙali cewa lallai su ke ba da haka alƙali baya aiki da abin da ya sani shi kenan abin da ya bayyana mutu da shi bai hukunci kana ba zai hukunci da ilimin shi ba wannan na daga cikin inda aka gano haka Allah ya san munafikan nan ko bai san ba kuma ya san matsayin su matsayin mu ne ko kafare ba mun su ko yake su ba saboda dalilai ba su tabbatar da dalilin da yake su ba da haka ba zai aiki da abin da ya sani ba na hukunci wannan wani karatu a ya koya wa alƙalai shi alhakimu la yahkumu bi ilmi ya yahkumu bi shahada wal burhan zai yi hukunci da shaida abin da aka gabatar mai na dalili suka mu da yake ba alƙalai ba ne amma wa gama garin mutane in aka sayar hukunci kotu mu sai mu kai Allah wani alƙalin madadin kawai sai kaza sai ku ga alƙali sai ce an iya ƙara aje a ƙara kawo wasu shi amma kai inda kai ne saboda irin wanka naka ya ta shi da rashin sanin alƙalanci ka ce a kashe shi ne kawai amma kai ne kan alƙali ba zai yi wannan ba gama hajji ne ko wannan ma ba shi ne da tattauna shi ba almuhim wannan na daga cikin inda aka gano irin wannan qadiya cewa alƙali baya aiki bi ilmihi wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi hadda la yace wa qad ittafaqa al-ulama an a wannan cewa wannan hukunci shi ne ba lissa za ka cewa lallai alƙali ba zai da irin shi ba to sai dalili na uku da yaki nan ba kun tuku biyan ko na waɗanda suke a wajen musulunci su je suna surutu suna cewa annabi ya kashe wanda ya kashe mabiyan shi ya rasa wanda zai kashe kuma to wani addini ya ce cewa shiga ba a yi haka ba wani irin makirci ne arna ba ka faɗo kan musulmai to a addinin su da karanta da kuma cilin cilin kawai to ina kuma a ce an zo kuma kashe kuma waɗanda su cewa su musulmai ne kaga shari zai kawo na ko na biyu addini ya karanta da cewa alƙali baya aiki da ilimin shi na uku wa min ha ma qala shine abin da aka samu daga Imam Shafi'i yake inna amana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qatl munafiqina min كانوا Islam. من الإسلام مع العلم بنفاقهم yanzu zai yi hukunci cewa a yakin munafikan nan tare da cewa ya san musulunci kokaki ne amma a zuci kafirci ne duk da haka yanzu bai ce a yake su ba annan ma ya zaharu na hu ya jibbu ma kabla Allahu akbar wanda yake ƙara nuna wani hukunci ne a musulunci cewa al-islamu ya jibu ma kabla musulunci ta yana power abin da aka da kafin shi wato musulunci yana da faɗi da girman da duk abin da yake karkashin shi sai ya da shi da haka musulunci kawai za a yi hukunci da shi shi yasa kafin kafin musulunta Allah ya san kafiri ne ina da an amma in ya musulunta sai Allah ya ci kallon shi yanzu a matsayin wanda ya taɓa yin kafirci yanzu a kan shi a matsayin wa musulmi Za ka da hukuncin musulunci za a mai hukunci duk kafircin da ya yi a baya sai Allah ya kyale shi wannan shi ne abin da na lullufi mafiya yawan sabon da suka dawo sa musulunta ka ji matsayinsa har ya kai da sai da Allah ce ya ma yarda da shi amma kafin lokacin ba kafirai ne suna kan wani abu da Allah bai yarda da shi ba kwata-kwata ka komai kafircin mutum in ba ka ya cika da wannan kafircin ba to ba ka isa ka mai hukunci cewa wani kan wuce ne ba Allah sai kun gane abin da wannan kabiya yake cewa shi ne ba ka hukunci a kan mutum har sai ka yi abin a kan hanyar da ya cika saboda Allah maɗaukacin sarki yana iya yafe mishi a lokacin na ƙarshen rayuwar shi in ya dawo musulunta.

wallahi za a iya samun wani fa daga cikin su ta aiki irin na yaran aljanna wanda a farkon al'amari a zahiri an zai samu yunwa dan aljanna musulmi ne imani kuma kai da baka san karshen shi ba farkon nan da za a tambaye ko wani da za ka faɗi game da shi za ka ce bilali da yawa haba su ana kuma shiga aljanna ba ma zai shiga ashe kai a abin da ka sani kenan hatta yakunu bainahu wa ha'in na zira' sai ya kasance tsakanin shi da shiga aljanna da wuce ciki gaba. ba fa yasbiqu alaihi kitab ashe ya riga ya zaɓi shi "Armi ne shi kafiri ne shi matayakin lahira ne kan farko wanda ya zaɓa wa kashi kenan haka ce wannan kaddaran sai ka sha gaban shi shi ke nan dare ɗaya su ga kawai ya mutu ya fara cewa kai shi fa har nan kasan nan su ne bai uwan shi ba da haka yana tare da shi duk wanda ya ce kuma ba haka bane ya zai kawo mai dukiya kan kan wannan sai mala'ikan mutuwa zai da kira shi shi nan wallahi Ta ga mummunan karshe kenan Allah ka raba mu da mummunan ƙarshe shi yasa yake na kyau addu'a nan da ake cewa Allah ka sa mu cika da kyau wannan addu'a ne mai tsada ko ka ya jajira wannan addu'a dan ba farkon al'amari ba ƙarshe. inna innamal ibratu bil hawati shi yasa kai da ka danta akan akan turba na addini na gaskiya ko kakan da kanka kuma kan wannan ya baka daman ka rinka ganin wanda bai kika ba shine fatacce ne dan wuta ko kuma kina hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yazo ya ga dan uwan shi yana sabon Allah kullum yana mai wa'azi ya ji ka rinka kawai sai ku tsaya biki na rantsi da Allah ba za ka shiga aljanna ba kai dan mutum kai wannan abin sai ya faka wa Allah rai Allah ya fushi haka annabi ya ce wannan Allah yake man zallabi ya zahabu ya halifu fitni an la arkira li fulani wannan shi mun gaganci ne yake rantsuwa da izzana da matsayina cewa ban kan gafar wa wani ba kai Allah bai ji wannan abin ba Allah yake ku sakamakon haka faqad ghafartu lahu wa habattu amala Allah yake shi kuma da ake ganin dan wuta na gafarta musu abin da yake kai kuma da kike ganin cikin cikin kai ne dan aljanna duk aikin da kai na lalata shi za ka shi ya tafi wuta wacce kuma ka ba aljanna Allah ke nan wa. shi yasa ba a yi wa Allah shi shi ta abin da yake nashi abin da yake gare ka kawai shi ne ka faɗi ya hukunci da Allah ke Allah ya yake a bauta mushi ko wanda ya bauta mushi zai shiga aljanna da haka ka dage ya kai bawan Allah ka bauta ana masa kyakkyawan fata haka kawai za ka tafi amma ka yanke ka ce haba wani da suke tsoron Allah ne dole su ne yan gaba gaba aljanna waye kai shi Imam al a cikin sahih dinsa ya kafa babi na musamman yake babu la yuqalu fulanun Ba ka isa ba kai kaɗan ka zo ka ce wani wallahi ya yi mutuwar shahada kuma ɗan aljanna ne ka shiga hurumin da ba naka ba jama'an gane wannan da ko kamar yadda muka faɗi kuma ba za ka ga wani yana kan wani aiki da kafirci ko shirka ko saban Allah ba in aikin na nasiya ta kaga aikin da kake a kai aiki ne na kafirci ba kuma Allah baya kan aikin wala yarda li ibadihi kufur ko kuma ka nuna mai shirkan da kake yi suna daga laifin da Allah baya yafe wa mai yi fa ka ji tsoron Allah ka kiyayi kake kare rayuwarka akan haka to kaga wannan nasiha kake yi amma ka zo ka ce billahi lazi ba za ka taɓa shiga aljanna ba to a lokacin ya ce astaghfirullah ya dawo ya yi imani kuma ba ya za ka yi da wancan rantsuwa jama'a ko kuna yana haɗa ciki shi sa jiya na fara mana wasu mukaddima za mu zo mu fara warware shi in muka gama bayanin munafukan nan cewa waɗannan sunaye da kuma Allah ya faɗi da kanshi a nan sunan imani kafirci munafunci hukunci ne fa masu zaman kansa a shari'a ya haka ba ka da hurumin ka rinka ɗauka kana azawa wanda ka ga dama kawai ka ci ka ƙoshi ka so wani muni wani kafiri kai muni wani munafiki a tsala alhaiba ka leka allon gaske da Allah ya rubuta ka hatta inda rahmani ada ko kin yi wani miki ne da Allah Allah ya rubuta maka da waɗannan maganganu babu ɗaya haka kowa ya fatan kawai kyakkyawan cikawa ba wanda ya san abin da zai zama komai shi sai Allah ba fata zama kawwa Allah ya san cika da imani to addu'a bi kan shi take shi yasa kuskure ne irin abin da wasu masu sun kai suke yi wai saboda suna ganin su suna dan yin aiki da wasu ayoyi ko hadisai sai su ce wa kowa kafiri ne in ba su ba wannan ganganci ne yawa kare ka hukunta hankali kana cewa wani al'adu ne ai kirbi ne ai zama mu yaƙe su mu kashe su mu masu imani na gaskiya mu da muke jihadi kai jama'a wanda shiga fashin Allah ne gaba ko kuma ka zo kana wa'azi kana wani da wani arna ne a'a kai wa'azi cewa aiki iri kaza aiki ne na kafirci aiki ne na shirka to kai ka ayyana kowa ba kuma ka faɗi ne a bisa abin da Allah ya faɗa jama'a ko ka fahimta Allah ka ce mu Allah ka gafarta mana to kun ji wannan shine abu na uku musulunci yana ainihin iya lullube abin da ya a kafin shi to duk da bai sa annabi bai yaki waɗannan kenan ba shi ya sa shan rayuwar ɗaya daga cikinsu sai da annabi ya ci gaba da fatan ina ba da musuluncin da ya bayyana ya taimake shi shi wannan abdullahi dan salulu dan ubangi dan salulu da ya mutu manzo Allah har sallar jana'iza ya mishi ji wani abun mamaki ba sallar jana'iza ba zanin da annabi yake lika da shi yake rufa jiki da shi shi annabi ya da aka yi mai likafan shi ne ya fi shugaban su ma abdullahi dan mutum da sani sai ba kare a nan ba annabi da shi aka raka gawon shi har aka binne shi kai ji kuma da kare a nan ba sai da annabi ya tsaya akan gawon shi yana neman tsoro Allah ka je ga bayyana mutunci mutunci nan ina ba da ta amfane shi ka rike wancan munafincin to anan ne sai Allah ya saukar da aya Allah ya yi fili Allah ya ce la taqum ala a wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada Allah ya ce to kai na farko kai na karshe daga yau kada wani munafiki da aka bayyana maka munafiki shi kai mu kuma ka zo ka tsaya a kabarin shi kai mu sallah ka sake wannan gangancin Allah haka Allah ya ce maza bai koma gida ba sai da mala'ika da zai kawo wa'ayi daga ranar ya annabi kare musu sallah ba amma kafin a bayyana wa manzan Allah ba Allah sai da ya ce farko Allah shi shi yake yi a ko da ka nemi musu dafa saba'in Allah ba shi gafarta musu ba annabi yake haske da na so in yi sama da saba'in Allah Allah sau saba'in ya ce sai na yi tunanin kila in na mutu bayan Allah zai gafarta musu ka annaba annabar rahama ne zama ku duba duk wanda abu amma duk da haka duk abin da annabi yake musu sallallahu alaihi wa sallam jama'a irin wannan annabin dukkanci ta ce ba abin da ya zo da shi sai kuma ka dungume shi ba sai sa Allah yake laqad ja'akum rasulun min anfusikum ha laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anishtum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya kara gashi wannan shine manzon Allah sai sa mu da muke bi ta cikin shi muke ce shi za mu ci kan wallahi mun da muka ka. inda Allah ya ce a ji shi to kawai a ji shi shine zama lafiya Allah ya kara mu dace. ko kuma ya tunji wannan na daga cikin hikimar da ka annabi da yaƙi da kai a zahiri ba sai yanzu da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce babu wanda kuma zai iya ƙara tabbatar da cewa wane munafiki ne wane ba munafiki ba amma akwai alamomi wanda za ku iya alamtawa sai ka yanke har yanzu kuma ba za ka iya ba shi ka annabi da zai ba duniya sai kira wani sahabi zai ka iya man annabi ya lissafa mai munafikan da suka rage a zamanin shi ya kaɗa da wani da wani da wani da wani duk kakkarin ka ganin sa a masallaci ana tsalla da su suna kawun gabatun munafikai ne shi ne wasu sahabbai ya suka rinka jin shi daga cikin sahabbai Umar Umar na cewa ina gani kai Allah ina neman ka da alfarma kwaya ɗaya a rayuwar na kafin in bar duniya yace ne alfarma ce gan girman Allah ce ce mace ne ta gaya mun ina daga cikin waɗanda annabi ya lissafa yake da nafukai ne gare ka kai wuzai ba ta maganar nan ta mai nauyi wallahi ba dan kana khalifan mumini ne dai ba ba don kana shugaban musulmi ba ba don girman matsayinka ba da baka isa in gaya maka wani abu ba don sirri ne annabi ya gaya mu yace amma tunda kana da wannan matsayi zan gaya maka amma kafin da ka bari ni kiya da ya ƙara zuwa mun irin wannan tambaya dan za a iya samun matsala ko kafin haka ya samu ce sai ma ka a ciki amma kada wanda ya ƙara mun irin wannan tambaya ku zai fa ina man kenan shi ne sauran sahabbai da yake suna da hikka wato sabon manzo Allah su suka dace da manzo Allah shi yasa Allah ya haɗa shi da su sun suka yi kaskar rika idan aka ji labarin wane ya mutu sai kowa da tura yayan shi sai Allah ku je ku duba Ku Huzaifa yana da labarin mutuwan wani sai a ce eh, in ya fito jana'izar ka zo ka ba in bai fito ba ka zo ka in ya fito alaman ba shi cikin kenan amma suka ga bai fito wasu ma sai suka fita wallahi kuwa haka kiran rinka yi har shi ma Allah ya dauki rayuwar to tun daga wannan lokacin ba wanda aka kare yi wa wahayi cewa wani munafiki ne ba amma wanda aka ga waɗannan alamomi da za mu zo mu ji za a yi tsantsan tsanci amma ba za a yanke na fahimta saboda kada kai kuma ka je ka ainihin tsora hukuncin wanda bai cancanci wannan suna ba amma ana fahimta ko duk wannan karantarwa a cikin musulunci kera amma wanda yake bayyana waɗannan alamomin So you be careful with jari jari very ku careful ci him. ba ta gani. Sai kuma ba ka san amma ma ana karɓar da kai to kai kuma ka bayyana da sifan munafukai. Ka zama da imani shi da bai. Ina fata gani. Allah madaukakin sarki ya samu shi, to kun je waɗannan shi nan guda uku suka ce su ne dalilan da sa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yake su ba daga jama'a musulmi ga shi ma'ayin wato koro bayani a cikin aya na uku yake bayyana cikin waɗannan munafukai ga lokaci ya kawo mana jiki da za mu saurara wa insha Allah idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu ci gaba da jin sifofin su kamar yadda muka ji ayoyi goma sha uku da za su tawo bayan nan bayanin mummune da munafukai to yana ta bayani ne kan munafukai Allah sun tsarki ka tsare mu daga kafirci ka tsare da muna munafiki ka tabbatar da imani a zukatan kuma ka samu shi tare da imani dan ma masu albarka muna muku fata akwai muke cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك نعم نعم نعم